to kin danna ake manta ba danna subscribe kin danna subscribe danna kararawa. ya likin kenan in kika shi kenan sai mu je yawa mu tabi rudanin zuciya biyu littafi na 25 dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugabanmu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam da ahalinsa sa da wanda suka bisha ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama littafin rudanin zuciya biyu littafi na 25 a littafin da ya gabata littafi na 24 mun dakata ne daidai inda dukkanin wani hospital ɗin da muka je a wancan lokacin yanzu ma san da muka je can kuma ma abu ɗaya ne ake tabbatar mana cewa kabir ne ya saka su suka ɗaura min wannan sharrin Sosai na shiga cikin mamaki to menene dalilin da yasa kabir ya aikata mana wannan aiki menene nufinsa to tabbas akwai dalilin da yasa kabir ya haka to menene dalilin ni ma ina son sanin wannan dalilin ku biyo ni domin dai mu san me yasa Kabiru ya mata wannan aikin a littafin da gabata hakan ce ta kasance yasa yanzu na kasance tare da ku kamar yadda na fara muku a madadin ni da nake yin karatun na sadaukar da shi kacokam ɗin shi ga mutane 'yan uwana kuma iyayen gidana da suke nan a yuro yankin turawa to yanzu matan su ma asiya da kuma sauran latin din duka yankin turawa ne wanda kuma akwai hausawa ma babu inda ba su shiga ba kuma duka sun sani to duka duka kamar yadda na faɗa muku yanzu za mu ɗora ne kawai ba tare da ɓata lokaci ba gidan su ishak muka nufa da red inspector ya danna a kofar gida mai gadi ya fito da sauri ganin bakuwar mota dr hashim ne ya fito da kansa ya mika mai gadin hannu suka yi musaba sannan ya ce ya shiga ya ce wa alhaji bello yana da baki haka kuwa aka yi mai gadi ya koma ciki bai jima bai fito tare da cewa alhaji baya nan yana hospital medical center Dr. Hashim cikin mamaki ya ce, Asibiti kuma baba, Allah ya sha da lafiya. Baba mai gadi cike da alhini ya ce, Ayya, kad dai baka da labarin tashin hankalin da mutanen gidan nan suke ciki. Cike da mamaki Dr. Hashim ya ce, Subhanallah, tashin hankali kuma me yake faruwa haka da su? Hmm, kai dai bari, babban dan alhaji ne Ishaq yake kwance a asibiti rai a hannun Allah, tunda aka warga zancen aurensa shi kenan ya kwanta ciwon soyayya. Kasa mai gadi ya yi da muryarsa ya ce ni a yanda na ji ma wai ciwon zuciya ne yake damunsa. An ce babu wanda yake ganewa sai sunan wannan ja'irar yarinya yake kira Rashida. a jiyan zuciya duk tashin ya sauke cikin tashin hankali yake cewa mai gadin ka tabbatar a medical center suke kwarai kuwa a can suke saboda ko jiya ma sai da na je na duba shi shikenan na gode bari dai mu je asibitin cikin mota duk tashin ya shige tare da cewa dr sale mu je medical center kowa ya yi mamakin zuwa medical ɗinsa sai dai fa babu wanda ya magana har ma suka karasa asibitin dr hashim ma bai wani sha wahala wajen gano waɗanda su ishaɗin suke ba kasancewar akwai abokinsa da ke cikin da ke cikin asibitin yana aiki waɗin suka nufa dare dukkaninsu ni kuwa tsabar sauri har ma tuntuɓe nake yi buri na kawai dai na ga waye a cikin asibiti tunda muka zo asibitin nan zuciyata take tsinkewa haka kawai jikina yake bani ishak ne yake kunce bai da lafiya ni ce wacce na fara shiga cikin room ɗin da suke da momi na fara haɗa ido wani irin mugun tsinkewa zuciyata ta yi momi ko mugun kallo ta wurga min tare da nuna ni da yatsa tana cewa ni dai na shiga uku da wannan yarinya yanzu ma kin dawo ne ki ƙara samin ɗan nawa bayan ma kin yi sanadiyar da ya sa ma kika kwantar da shi a cikin asibiti hannunsa a cikin asibiti ko hannunsa baya iya ɗagawa rai a hannun Allah to ki fice kafin na tara miki mutane a nan wurin hawaye ne suka zubo daga idanuwana ina bin ishak da ke kwance an saka masa iskar shakan numfashi wato oxygen da ƙyar ma yake fitar da numfashi ban kula da maganar momi ba na nufi kansa da sauri na tsuguna a gaban shi idanuwana na zuba masa sai hawaye da ke zubowa a cikin idanuwana idanuwan surfe da alama ma bai san wanda yake kan shi ba Momi kuma kaina ta yi za ta jawo ni dadi ya ce dakata Zainab ba ita kaɗai ba ne ga wasu ma biye da ita. Dakata Momi ta yi tare da juyawa a fusace tana cewa ya za ka takatar da ni daga korarta so kake ma na batta ya farka ya ganta ta jawo min wani tashin hankali ka san yana ganin ta fa zai ƙara birkicewa. Inspector ne ya ce Hajiya ki kwantar da hankalinki domin dai ko alheri yake tafe da mu wata kilma mun zo ne da maganin da zai sa ɗanki ma ya warke domin dai zargin da kike yi wa wannan yarinya na cewa tana ɗauke da cutar HIV ƙarya ce ba ta da wannan ciwon kawai sharri aka mata ganan likitoci da suka yi gwajin suka kuma shirya wannan ƙazafin mun taho da su Momi zaro ido ta tana duban inspector cike da mamaki ta ce wani irin bata da cutar yarinyar da aka je asibiti ɗaya ɗaya har shida aka tabbatar da tana ɗauke da cutar shine yanzu tsabar rainin hankali ku zo ku ce min wai ƙarya ne bata da shi lalle kun raina min hankali ma mutanen nan murmushi dr hashim ya yi tare da bata labarin duk wani abun da ya faru nuni ya mata da likitocin da suka yi gwajin tare da gabatar mata da su barista ya karasa maganar da cewa ga ga su doctors ɗin su ƙaryata sharrin da suka yi da kansu shiru momite tana jin maganar tamkar mata tsoniya haka dadi da dadin muawiya suke bin likitocin da wani irin kallo na mamaki dadin muawiya ne ya gyaran murya tare da cewa tabbas duka waɗannan likitocin a su aka yi wannan gwajin kuma su ne suka tabbatar da yarinyar nan tana ɗauke da wannan cuta to amma abin da ban gane ba ta yaya ma bakin su ya haɗu lokaci guda wajen aikata mugun mugun nufinsu sannan menene dalilin su na ƙoƙari raba sunnar manzon Allah shiru suka yi ba su ce komai ba sai ma sun koyar da kansu da suka yi inspecto ne ya daga musu tsawa tare da cewa tambayar ku fa ake ba ku ba shi amsa ba aiko kowanne su ɗaya bayan ɗaya suka fara mai da yadda abun ya faru momi cike da kidima ta ce what kabir kun san sunan waye kuke ambata kuwa kabir fa kun san waye kabir mutum ne fa shi mai cikakkiyar amana hmm, bana tunanin kabir zai aikata wannan mummunar aikin murmushi inspector ya kafin ya ce sauri hajiya kar ku yi mamaki domin dai ko shi dan adam shi da amana ki saka ido ki kallo ki kalli kabir da bakinsa sai ya amsa laifinsa shirin momi ta cikin sanyin jiki ta nufi inda nake tunkuyawa ta yi kusa da ni tare da kama kafaɗata sai kuma ta fashe da kuka tana cewa na zalunce ki ba tare da ki ba na tozarta ki da abun da bakya da shi gashi sanadiyar haka ya sa ma ɗana ya kwanta rai a hannun ubangiji ki yi haƙuri 'yata ki yafe min share hawaye na nayi tare da juyawa na rungumo momi ina cewa baki min komai ba momi kowace abin da kika yi kowace uwa abun da kika yi shi za ta yi domin dai ko kina kokarin kare ɗanki ne daga cutuwa daga cutuwa karki damu na yafe miki ni dai damuwa ta ishak ya bude idan sa ya kalle ni momi ina son magana da ishak yakan buɗe idonsa sa'i da lokaci amma duk da haka baya fahimtar komai sai sunanki kawai daidai ke kira hawaye masu zafi ne na goge tare da durkushewa a wajen ina sakin kuka dadi ne ya dubi likitocin cikin tsawa ya nuna musu kofan get out munafukan banza yanzu ba ku ne munafukan banza munafukan wofi yanzu ba ku bane a gabana ɗana ne a gabana amma ku jira na gama da jinyarsa kuma zan kuma zan dawo za ku san kun taɓo ni wani mugun tashin hankali ne waɗannan <laughs> likitoci suka buɗe baki za su yi wa alhaji ban haƙuri ya ƙara daɗaga musu tsawa ku fita cikin mutunci kafin nan na kira hukuma su je waje da ku a wulaƙance fita suka yi cikin tashin hankali kowanne cikin su yana tsoron abin da zai je biyo masa baya cikin huci dadi ya zauna tare ya zauna tare da dafe kansa su dr hashim kuwa jin ana kiran sallar la'asar yasa suka fice masallaci har da su dadi ma ba su ma kuma shigowa ba ni da momi kawai da muke zaune yayin da momi sai famarar rashi na da ban haƙuri take muna nan zaune kusan karfe bakwai na dare kamar a mafarki sai na ji murya ishak ya ziyarci kunne na yana cewa rashida Rashida karki bar ni mutuwa zan yi idan na rasa ki ki dawo dan Allah karki tafi Rashida Rashida dan Allah tashi ne da sauri na durkusa a gaban motar tasa ina cewa gani ishak na dawo ba zan taba gujewa rayuwarka ba gani a kusa da kai ishak ka bude idanuwan ka kalle ni kaji karasa magana ta yayi daidai da shigowar mamanmu da baba har hajjia da alama ma baba ne ya sanar da su abin da ke faruwa daga bayan su kuma su dr hashim ne da anti zainab sai daji shi da dadin muawiya ishak jin muryar muryar muryar abun ƙaunar ta ya sa shi ƙoƙarin buɗe idanuwansa a hankali yake buɗe sa, har ya buɗe su tas akan ta. murmushi muka saka kusan a tare yayin da hawaye yake zuba ta gefen idanuwansa da kyar kuma muryarsa yana fisga ya ce ke ce da gaske ko dai gizon da na suka saba min ne ba gizo ba ne ni ne ishak ni ce a gabanka na dawo rayuwarku kuma insha Allah za mu yi rayuwa tare har abada da kai ma'ana rayuwar aure hawaye ne suka gangaro wa ishak daga idanuwansa kafin nan ya karkaɗe a hankali yake ƙara buɗe idon babu ƙaddarar aure tsakanina da ke rashida ina ji a jikina wannan ciwon ba zai banni ba mutuwa zan yi sai dai fa na yi farin ciki da Allah ya sa na fara ganin ki kafin nan na bar duniya ina kuma farin ciki da zan mutu da soyayyarki ina roƙon alfarma a gare ki da cewa kar ki manta da ni a rayuwarki ko da cikin ki ne ki dinga sani na farin cikin haɗuwa da ke a cikin rayuwata domin dai kuwa ke ce kika nuna min haske a cikin lokacin da nake ƙalu ke ce kika nuna min haske a cikin rayuwata lokacin da nake lullube cikin duhu ke ce kika koya min tausayin talaka ina alfahari da ke a cikin rayuwata saboda kin dawo da ni hanya madaidaiciya baki ɗaya rum ɗin shiru suka yi suna sauraron su Ciki da tausayi yayin da mu'awiyar da suhaima suka shigo da sallama A'a, Aisha ba za ka mutu ba za ka samu lafiya ka daina kiran mutuwa don Allah cuta ba ita ce mutuwa ba Momi ce ta karaso gaban mu ta sunkuya tare da rike hannuwansa ita ma tana zubar da hawaye ta ce Ishak ba za ka mutu ba za ka rayu kuma har ma ku yi aure kai da Rashida insha Allah za ka tashi har jikokinka sai ka gani da yardan Allah Kabir ne ya shigo da sallama gabaki ɗaya juyawa suka yi suna masa wani irin kallon tsana Momi tun da take a rayuwarta ba ta taɓa jin tsanar wani ɗan adam ba irin Kabir a zuciya a zuciya momi ta tashi shi kuwa kabir ko a jikinsa domin dai ko bai san ma abin da ke faruwa ba haka kuma bai ma lura da ni a wajen ba momi tana isowa ta ɗauke kabir ɗin da kyakkyawan maruka har guda uku nuna shi ta yi da yatsa munafuki algungumi ko dai muminin kare mai cizo maciji sarika kanokin. kabir Kabiru ashe dama kai mugun ɗan iska ne ban sani ba? Me ribar ka dan ka raba Ishak da Rashida? Kullum kallon ɗan da na haifa a ciki na nake maka. Ashe kai mugu ne ban sani ba. Allah ya isa tsakanina da kai Kabiru. Gashi ka yi sanadiyar da ya sa ma ɗana yana kwance rai a hannun Ubangiji. Wallahi Kabiru idan har Ishak ya mutu kai ma sai ka mutu. Ishak da ke kwance rai a hannun Ubangiji sai da ya firgita da jin marin da momi ta ɗauke Kabir da shi, ji take kamar shi aka yi wa wannan marin. Kabir da fi kuncinsa yana kallon momi cikin mamake, cikin mamaki ya ce momi, me, me na miki haka? Wani irin laifi na aikata miki wanda na cancanci waɗannan munanan kalamai daga gare ki. Raina ne ɓaci jin wai tambaya ma yake me yayi. Tashi ne ni ma na nufe shi sanda na zo gabansa na tsaya tare da cewa yanzu ka tuno abin da kai? na ce yanzu ka tono abin da kai ka bani mamaki kabir ka cuce ni ka bata min suna ka sa duniya ta zage ni ni da iyayena wani irin laifi na aikata maka kabir wanda ma har zaka saka amin sharri da wannan mugul cuta wanda ma kowa yake tsanata me ribar ka idan ma ka haramta min aure sosai kabir ya tsorata da ganin rashida a gabansa haka kuma ya girgiza da kalamanta sai dai tsabar sanin duniya da iya bariki kabir sai ya nuna cewa ma bai san ma me suke magana a kai ba wai mai kuke nufi ne har yanzu ban fuskanci abin da kuke nufi ba oho kina nufin oho kina nufin ni ne na saka aka ce kina da hiv hmm. sharrin kuma da zaki min kenan duk halaccin ma da na miki a rayuwarki yayi kyau to me riba ta idan ma na miki sharri me kika min kin je kin ɗebo muguwar cutar ki shine zaki zo ki haɗa ni ma da abokina to kin yi ƙarya tare kika gan mu kuma tare zaki bar mu inspector ne ya saka tafi yana murmushi tare da cewa lallai ka yi ƙoƙari domin dai kuwa ka iya pretending to amma kar ka manta da cewa ƙarya fure take ba ta 'ya'ya juyawa inspector yayi ya fice sai kuma gashi sun shigo da dr sale kabir zaro ido yana bin dr sale da kallo inspector ne ya ce gashi nan shine tabbatar mana da cewa kai ne ka saka su ko shi ma ƙarya yake yake maka kware kuwa ƙarya yake min ni bai haka da ni ba wai ma me ne me na muku ne kam kuke neman tozarta ne Murmushi Dr. Ashim din ya yi tare da ɗauko bidiyo recording ya kunna masa wanda Dr. Sale shi ne ya yi bidiyo sanda suke haɗa wannan makircin saboda tsaro. Kabir Gumi ne ya keto masa yayin da kowa ake kallon bidiyon Ishak sosai ya girgiza da wannan abun. Amininsa ya masa kallo. Amininsa kawai da yake masa kallo yayin da yake jin zuciyarsa na masa zafi sosai rike saitin zuciyar ta sayi da kyar ya cewa kabir me yasa ka aikata min haka me yasa kabir iya tambayar kawai da ya yi masa mu'awiya da suhaima sosai suke mamakin kabir inspector ne ya ce tambayar ka yake ka ba shi amsa shiru ya ya kasa magana yayin da kansa yake kasa ya kasa haɗa ido da kowa dr hashim ne ya ce inspector tun da bashi da niyyar ba da amsa ka kirawo dpo ko ya turo a tafi da shi zai yi magana a can da ƙyar ya ɗago kansa ya ce eh ni ne na saka su ce tana da ɗauke da cutar HIV tabbas Ishak ni mai laifi ne a wajen ka. ba kuma yasa na yi haka ba sai dan ina son na mallaki kamfaninka ya dawo nawa na rasa hanyar da zan bi domin dai kawar da hankalinka daga kan kamfaninka na rasa hanyar da zan yi kasancewar ka mutum mai jajircewa akan duk wani abun da ya shafi business ɗinka tun sanda ma kuka fara haɗuwa da rashida na ga soyayyarta a cikin kwayar idanuwanka sai ƙiyayyar da kake mata da kuma faɗan da kuke sa aka kasa fahimta kana santa sanin kai mahaukaci ne akan duk abin da kake so yasa na yi amfani da wannan dama ni ne wanda na tura umar ya je gidan su fatima kawar rashida ya musu ta yin aiki a kamfaninka domin dai na samu na ƙara haɗa alaƙa tsakaninku haka kuma na yi dace har ya shigo cikin kamfaninka da wannan damar da na samu har ma aka fara ka fara mata soyayya mai tsanani wanda rabuwa tsakaninku dole sai ya jijjiga ka dalilin da yasa kenan ma na nace a ce tana da HIV saboda na san iyayenka ba za su taɓa yadda da wannan auren ba kai kuma na san dole za ka shiga cikin damuwar da za ta dakatar maka da komai naka to a wannan lokaci ne na saka a raina kafin nan ka dawo hankalinka zan kwashe dukiyarka da ka zuba a cikin kamfaninka baki ɗaya idan ma da dama har kamfanin ma sai na sayar da shi na bar ƙasar sai dai fakash ban kai ga cimma burina ba suka dakatar da ni ya ƙarasa magana cikin ɓacin rai dadi momi har kowa ma da yake wajen ya sha mamaki Ishak murmushi mai ciwo yayi bai ce wa Kabir din komai ba sai nuni da yi wa dadi da hannu alama ma ya zo kusa da shi. Dadi kusa da shi ya maza kafin Ishak ya ce, "Dadi, ku ɗaura min aure da Rashida." Kabir ya ga auren mu da idanuwansa. Idan har kun amince wannan shine kawai gatan da za ku min a yanzu. Ina son na tashi na yi rayuwa kamar kowa dadi a da na yanke tsammani daga rayuwa, amma a yanzu ina ji a jikina zan tashi. Dadi, idan an ɗaura auren nan a yanzu ka sallame ka bir ku karɓi komai na wani kamfani da ke hannunsa kar ku masa komai ku bar shi da duniya ta ishe shi na tabbatar za ta koya masa hankali ki yi haƙuri mumin, kar ki ɗaga hankalinki ni na bar kabir da allah na tabbata kuma amana ta da ya ci ubangiji ba zai taɓa barin shi ba hajiya da ta riƙe haɓa ne tana kallon kabir ta ce oh su kabiru an yi asara Dadi ne ya kalli baba tare da cewa, to Alhaji Rabiu, ka ji alfarmar da ne nema, yana son a ɗaura musu aure yanzu a nan me kace. Ba komai Alhaji na amince a ɗaura aure Allah ya sanya Allah ya sanya wa auren albarka. Aikuwa cikin farin ciki kowa da ke wajen ya amsa da amin mama ce ta rungumo yarta a jikinta babu wani bata lokaci dadin muawiya ya bada kuɗin da ke a jikinsa a matsayin na sadaki dubu goma sha biyar kacal baba shine ya karbi auren yarsa da hannunsa kasancewar kawo abdu baya kusa kowa fatan alkhairi yake musu tare da saka albarka yayin da kabir sai famar haɗa gumi yake magana zai yi dadi ya dakatar da shi tare da nuna masa kofa ficewa yana nadamar son zuciyarsa da ta kai shi ma ta baro dr hashim ne ya sa gaban ishak tare da masa murna murmushi ishak ya yi tare da masa godiya dr hashim ba su bar hospital din ba sai da ya ba wa dadi shawara akan a fitar da ishe kasar india insha Allah zai samu lafiya dadi sosai yana da shawarar dr hashim tare da alƙawarin cewa jibi insha Allah za a kai shi za a gama komai su mama ma sallama kai wa su momi tare da neman alfarman cewa a basu yasu su tafi da ita gida har zuwa sanda ishe din zai dawo daga india daji shine musu izini tare suka tafi da dr hashim suka sauke su a gida sannan suka wuce sosai mama suka yi musu godiya ni ma haka yi wa anti Zainab tawa godiyar tare da alƙawarin zan sake zuwa musu cikin kewa muka rabu da su suka kama hanyar doko a can asibiti ko Muawiya da Suhaima ne suka karasa wajen Ishak murmushi ne ma ya Muawiya ne ma ya roƙi momi da cewa dan Allah a basu waje za su yi magana da Ishak fita suka yi suka basu waje kallon Suhaima Ishak yayi tare da cewa na zalunce ki ke ma kwakin ke zai sa dole ma na gamu da jarabawar ki yafe min ne dakatar da shi da cewa ga baki ɗayan mu za mu yafi juna domin dai ko dukkaninmu masu laifi ne ga junanmu mun jima da yafe maka shine kai yanzu muke neman yafiyarka sannan kuma na amince zan aure suhaima murmushi ishak ya yi tare da miƙa mu'awiyan hannu mu mu'awiya nasa hannun ya miƙa masa suka yi musaba suka yafi juna ishak cewa na yafe maka dan uwana tabbas na fahimci rayuwa wanda kake tunanin zai cutar da kai ba shi bane ke cutar da kai wanda yake manne a jikinka shine makiyinka na gaske tabbas a tsakanin waɗannan kwanaki na tsinci darasin zama rayuwa masu tarin yawa muawiya zan dawo maka da takaddun kamfaninka ka buɗe ka ci gaba da harkokinka ko rabonsa zai samu kar kai tunanin zaka da min da kuɗi na a'a na yafe su yanzu haka ban da wani amini sai kai domin dai komin tsiyar dan uwanka ba zai taba cutar da kai ba murmushi mu a wuya tare da yiwa wa dan uwan nasa godiya sun jima zaune kafin nan momi suka shigo komawar mu gida maman mu na yi mamakin ma yadda inna salma ta saduda da rayuwa domin dai ko labarin abin da yake faruwa duk baba ya sanar da su dama ita zuhura tuni wancan satin akayi bikinta da tasiu mai kanti inna salma da kanta ma ta kamin abinci bayan na gama cin abincin ne maman mu ta ce sannu kin ji yar nan kin sha wahala an cutar da ke ki yafe min nima ba a san raina na kore ki ba shirin zuciya ne bai kamata ma a ce na kore ki ba a matsayina na uwa saboda haka ma da na yi tamkar ma na na ƙara tura ki duniya ne ya kamata a matsayin mu na iyaye idan ma yaran mu sun aikata kuskure mu jawo su jikin mu mu musu faɗa da kuma nasiya domin dai su kiyayi gaba ba wai mu kore su ba domin dai kore tana nufin su je su ci gaba da abin da ya fi haka za mu iya dakatar da su amma ba ta hanyar kora ba za mu iya ƙaurace musu ta hanyoyi daban-daban ba sai ta kora ba wannan kuskure ne shi yaro tamkar kwai dole sai ana yi ana rarrashi shi da nuna masa hanya domin dai kuwa muna jan su ne shaidan na jan su yanzu dai kin ga rayuwa don haka ma ya kamata ke ma ki ɗauki darasi hmm? shi na ce ki ɗauki darasi ne zan faɗa shi ne sai na je na ce shi na yi tunanin shi ne yake yin abun a sai darasi ne babu komai mama duk abin da kika min ma na yafe miki ke uwata ce kuma ke uwa ce da kowace ya za ta yi alfahari da ita idan ma ta same ki a matsayin uwa gare ta na san farin ciki na san ki farin sani na san kuma saboda bacin rai ne sa kika kore ni to Allah ya miki albarka ya kuma ƙara tsare ki da sharrin mugun mutum in nasara mace ta yi ajiyar zuciya tare da cewa ai ma dole ne nemi afuwar kira shida daga ke har mahaifiyarki maimuna domin dai kuwa ni ma na yi muku tuggu iri iri ba sai an yi tono ne ba ku yafe min kawai murmushi ma ta tare da cewa Allah ya yafe mu baki daya dama ita rayuwa haka take kowane dan adam da nasa kuskuren to na gode sosai cewar in na mun jima muna taɗi ita har aka yi sallar isha'i sannan kowa ya tashi baban mu bayan ya dawo ne ma ya kira ni ɗakinsa shi ma ƙara jajanta min yayi tare da min nasihohi wayar da ishak ɗin ya taɓa bani wanda mamanmu ta karɓa bata cewar sai da izininsa zan yi amfani da shi baba ya mika min tare da cewa gashi wannan wayar ki ne yanzu kina da right ɗin rike ta saboda da auren ki akan ki kuma daga yanzu babu inda zaki ƙara fita ba tare da izinin mijinki ba saboda da da yanzu ba ɗaya bane yanzu kina karkashin inuwar aure ne dole ne yake kiyaye tashi ki je Allah ya miki albarka da amun na amsa tare da ɗaukar ledar wayar ɗakin mu na shige wanda na daɗe rabona da shi cajin wayar na saka sannan na gyara shimfiɗa na na kwanta murmushi na sake tuno yau zan kwana da auren ishak a kaina ikon Allah kenan tabbas su Dr. Hashim sun nuna min kauna ba zan taɓa mantawa da su ba a cikin rayuwata juyi ne sai kuma na ji babu daɗi tuno ishak fa bai da lafiya zuciyata ce ta ce min karki da muki taya shi da addu'a insha Allah zai samu lafiya a fili na furta Allah ya baka lafiya mijina ranar cikin farin ciki na kwana domin dai kuwa duk wata damuwa da ke raina ta kau washe gari da safe ina tashi waya ta na dauka tare da kunna ta na fita na gaida hajiya yanda na saba haka na yi tare da yin shara wajen karfe biyar inna salma ta ce na shirya mu je mu yi sallama da su ishak gobe da safe za su wuce india ai kuwa cikin zumuɗi na shirya muka tafi har hajiya na tsokana ta shigar mu cikin asibitin ba mu samu dadi ba sai momi da kuma grani gaishe da momi ne na sun kuya tare da gaishe da grani cikin sakin fuska ta amsa tana min wasa ai dole ki gaishe ni tunda dai kin kwace min miji oh yaran zamani da da kam dai a zamanin mu idan za a yi mana aure ba ma ma sanin waye ma mijin har ma sai an kai mu amma ku yanzu yaran zamani wai ba a iya haƙuri ba a ga juna ba to ma bari ki ji duk iya duk iya kisan ki ko baki isa ma ki kwace isha haka ba a hannuna domin ni kuwa da, shiri na nema na zo dariya kawai ne ba tare da na ce mata komai ba su mai fita suka yi suka ba mu waje kallon sa na yi tare da cewa ya jikin naka har yanzu numfashin baya barin ka ka tashi ka tashi ka zauna murmushi ishak yayi yana sauke numfashi da kyare ce zuciyar ba ta min zaugi sosai sai dai fa numfashin ne har yanzu dai bai daidaita ba dole sai da wannan iskar shakar numfashin shi ma a hakan sama sama nake jin jin numfashin amma dai tarin kai da dan sauki insha Allah numfashin ma zai daidaita Allah ya sa ku je indiyan a sa Allah ya daidaita maka numfashinka amun farin ciki ta kin ji baki ji ma yadda nake jin daɗi ba idan ma na kalle ki a gabana kuma na tuno cewa matata ce ki a wajena sa ya miƙa ya riko hannuna wani irin zir na jikar jikina ya zuba sanda ma hannunmu ya haɗu abin da bai taɓa faruwa ba da ni a rayuwata namiji ya taɓa jikina sai yau runtse idanuwa na ina jin wani bakon yanayi a tattare da ni yayin da shi ma ishak din yake jin abin da nake ji duk da cewa wannan ba shi bane karon farko duke mace da ya a rayuwarsa sai dai fa bai taɓa jin shauƙi irin haka ba magana ya fara cikin shauƙin murya yana furta cewar duk gun da muka tsinci kanmu mu zamanto masu nuna kyakkyawar halayya da kyakkyawan ɗabi'u kamar dai yadda halayyar ki take domin dai ko ita ce ta tsare ki daga sharrin waɗannan azalumai mun daɗe ba mu haɗu ba zuciyata har ta fara barazanar barin jikina sai gashi Allah ya dawo min da ke cikin rayuwata ina fatan wannan haɗuwar da muka yi a karkashin inuwar aure ɗaya ya kasance mutuwa ce kawai za ta raba mu haƙiƙa zance mafi daɗi shine furucin alkhairi da kuma daɗaɗan kalaman soyayya babu abin da ya fi zama da masoyi daɗi wanda ya samu mace ta gari kamar ki ya samu haske a cikin rayuwarsa babu abin da ya fi daɗi a duniya irin samun mace ta gari domin dai ko mace ta gari ita ce hasken gida tabbas samun ki a matsayin matar aure na babbar nasara ce ina fatan kasancewa bangonki na har abada Murmushi ne cikin farin ciki da yanayin da ban taba tsintar kaina a ciki ba domin dai kuwa wani irin nishaɗi da kuma sanyi a cikin zuciyata nake ji. Ban taba tunanin zan so Ishak ba irin wannan soyayyar cewa ne kai kadai ne wanda zuciyata ta aminta da shi har ta yarda ta yi soyayya da kai. Tabbas zuciyata tana son ka kuma ta amince da kai take so kuma ta yi rayuwa da kai har abada. Burina na faranta maka na saka ka cikin farin ciki. mai ɗaurewa. Ka bar ni na bauta maka komai naka na ɗauke maka, ya kasance baka da fargaban gidanka, don Allah karka ce min a'a domin dai ko bana da burin da ya wuce a ce na bauta wa mijina. Ni taka ce ba zan taɓa sauya ka ba a cikin rayuwata, zan zauna da kai a kowane halin tsanani ko ko wahala ba zai saka na guje ka ba. Ina son ka ina kuma alfahari da kasancewa matarka, don Allah karka guje ni a cikin rayuwarka. tabbas idan zuciyata za ta guje ki toko ba shakka ta kasance butulu farin ciki na ne ke ta yaya ma kike tunanin zan iya guje miki ni naki ne na har abada soyayyar ki ta musamman ne a cikin zuciyata na san dukkan ɗan adam ajizi ne baya iya kaucewa kuskure sai dai ba ina da yakinin cewa zuciyata ba za ta taɓa juyawa rayuwarki baya ba ina son na kasance mai yafiya da jin kai da tausayawa da taimako a gare ki a gaskiya ba zan so na bata miki rai ba ina son na samu farin ciki na kawar da damuwa bisa fuskar ki insha Allah zan kasance annuri a gare ki tabbas kunne na sun su suke jiye min kyawawan magana daga gare ka tabbas na yi dacin miji na gari insha Allah ni kuwa zan kasance mace ta gari a gare ka ni zan koma inna tana jira na a waje ina maka fatan alkhairi Allah ya sa ka je a sa'a sannan ina maka albishir da baba ya bani wayar da ka kawo min zaka iya samu na a kowane yaushe na ƙarasa magana ina tashi da niyyar fita hannuna ya rike min gam tare da zuba min ido ya fi mintuna goma sha biyar yana kallo na kafin ya sake min hannu yana cewa zan yi kewar ki da kewar fuskar ki ki kula min da kanki sannan ki sani ki sanya ni a cikin addu'ar ki Allah ya bani lafiya na dawo da kafata insha Allah kana cikin addu'ata na karasa magana ina fita da ido ya bi ni har na fice a harafar asibitin na samu inna momi suna zaune sallama na yi wa momi tare da fatan alkhairi su dawo lafiya sannan muka tafi da inna salma sannan suka tafi da inna salma ni kuma to da da, inna ba za mu tafi bayan kuma na san kuma lokacin da zan dakata ya yi eh sai ku faɗa min da inna wa zan tafi bayan kuma bayan kuma babu inna kusa da ni bari mu gani anti hadiza akwai anti hadiza za mu tafi shikenan mun tafi sha an ku ko za mu dawo mun tashi